Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mita 25,31,41 da kuma 60. Za a iya kama mu a tashar VOA Afirka akan mita 102.5 da ke Yamai, sannan za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu are Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin sa kai kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe hudu da rabi kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihohin Kebbi da Legas sun cimma wata matsaya kan yadda za su bunƙasa harkar noma da kasuwanci a tsakaninsu. Sarakunan mu duka manya na jihar Kebbi da kuma manya-manyan sarakuna duka na Lagos sun zo su wakilci sa hannu ga wannan abun 'yan kasuwanmu sun zo 'yan majalisa sun zo mazauna Legas sun zo a can jihar kano kuwa yau laraba aka fara taron makon hausa wanda kungiyar waiwaye a dan tafiya ta shirya yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda za a samar da haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan zaben shugaban ƙasa da aka kammala a zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar wato biyu shida biyar biyar amma da farko ga cikakkun labaran duniya masu are assalamu alaikum hukumomin kasar belgium na ci gaba da kokarin farauto daya daga cikin mutanen da ake jin cewa su ne suka aikata haren-haren bamamai jiya talata a filin jirgin sama da tashan jiragen karkashin kasa waɗanda suka kashe mutane 31 kalla tare da rauni ta wasu 271 a brussels babban birnin ƙasar belgium a yau laraba babban lauyan gwamnatin ƙasar mai shigar da kara frederick van leeuw ya ba tabbacin cewa wasu 'yan uwan juna wa da kani khalid da ibrahim el bakrawi su ne 'yan kunar bakin waken da suka mutu cikin hare-haren a cewa van leeuw khalid dan shekaru 27 ya tarwatsa kansa a tashar jirgin ƙasar melbourne sannan ya ce ibrahim mai shekaru 29 ne ya aikata ɗaya daga cikin tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake a filin jirgin sama dukansu biyu waɗanda aka gane su ta zanen yatsunsu 'yan ƙasar belgium ne kuma akwai bayanan mugun laifin aikata fashi da makami a kansu dama dai shi khalid ana neman sa ruwa a jallo domin tuhumarsa da aikata ayyukan ta'addanci kamar yadda yake a cikin wata shelar hukumar 'yan sandan ƙasar ta ƙasa da ƙasa da suke neman sa shugaba barack obama ya ce yaƙi da ta'addanci musamman ma ganin bayan isis shine babban abin da ke gabansa a halin yanzu shugaba obama ya faɗi haka ne a birnin buneze a wajen taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba murio masi na ƙasar argentina da yake amsa wata tambaya da aka yi masa a kan hare ta'addanci da aka kai brussels a jiya talata shugaba obama ya ce ƙungiyar is wata masifa ce ga duniya wadda ke gurɓata tunanin matasa duka a faɗin duniya da mummunar aƙidarta sannan kuma ya ce babu wani abin da ke da muhimmanci a gabansa a halin yanzu fiye da ya fatattaki wannan kungiyar ya kuma gabayanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sanda a nairobi babban birnin kasar kenya sun ce a yau laraba wasu mutane hudu sun kona wata motar kamfanin uber mai aikin jigilar mutane kamar tasi sun yi haka ne a ranar da kamfanin ta uber ya kaddamar da ayyukansa a birnin mombasa babban birnin kasar tun a watan jiya ne ake zaman ɗarɗar ya tsananta tsakanin kamfanonin tasin na kasar ta kenya da kamfanin uba a daidai lokacin da direbobin tasi ke fasahar ke cewa fasahar kiran motocin uba ta wayar hannu da kuma farashin su mai rahusa sun hana su damar samun kudaden kashe gararin gabansu 'yan sanda sun ce al'amarin ya faru a yau laraba wani mutum ne ya yi hayar wata motar kamfanin uber ta kai shi a wata unguwa bayan garin nairobi sannan ya umarci direban da ya ja ya tsaya a wani lungu mai duhu kamar yadda direban ya shaida wa 'yan sanda ya ce suna isa wurin sai waɗansu mutane hudu suka nufi wajensa kuma suka yi ƙoƙarin hana shi motsi sai dai direban ya samu hanyar tserewa daga hannun waɗanda suka kai masa hari wanda daga bisani suka kona motar kuma kurmus. amurka ta baiwa wa 'yan sandar kasar cameroon na'urorin da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan tsaro a tashar jirgin saman kasar da kuma bakin iyakokin kasar wannan dai yana daga cikin ci gaba da haɗin kai da amurka ke bayarwa ne domin yaƙi da ƙungiyar boko haram da ma ta'addanci a dufaɗin duniya jiya 'yan sanda sun nuna wa manema labarai waɗannan kayayyaki a babban hedkwatar rundunar 'yan sandar da ke ƙasar na mombasa jami'an jami'an 'yan sanda suka ce suna iya kallon dukkan zirga-zirgar da ake yi a tashar jirgin sama da kuma bakin iyaka ha kuma suka ce na'urar za ta iya tantance masu duk wani abu da suke da dukulkule ko kuma yake cikin jikka babban jami'in 'yan sandan kasar chief martin mbarga nguela ya ce kasar amurka ita ce za ta kafa musu waɗannan na'urorin a tashar jirgin sama da kuma bakin iyakan kasar ya ce wannan zai ba su damar gano masu aikata ayyukan ta'addanci ko kuma waɗanda suka aikata suke ƙoƙarin tserewa. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar mu fara rahotannin namu daga jihar lagos din Najeriya yayin da Najeriya ke kokarin rage yawan dogaro akan kudaden mai gwamnatin jihar lagos da takwarata ta Kebbi sun cimma wata matsaya kan yadda za su ƙara bunƙasa harkar noma da kasuwanci a tsakaninsu daga birnin Iko ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani makasudin rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dai kamar da gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu ya shaidawa 'yan jaridu jim kaɗan bayan kammala ganawa da gwamna akinwumi ambode na jihar Legas. ya ce shine na inganta tattalin arziki musamman kasuwanci da kuma harkar noma to kowane irin matakai wannan yarjejeniya ya kunsa ga dai alhaji atiku bagudu an ƙara buɗe kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar kebbi walau ma shinkafa ce alkama ce dawa ce masara ce maiwa gero da gujiya da albasa da tattasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo an ƙara buɗe kasuwa ba ma buɗe kasuwa ba an ƙara buɗe yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abin da suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta wato ya ƙara yawa domin su ƙara samu arziki ga abubuwan da suke yi kazalika mutanen lagos su ma su ah, ƙara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai ɗin. To sai dai kuma bangaren 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya na ganin akwai buƙatar shugabanni musamman ma dai gwamnoni su zauna tare da gwamnatin jihar Lagos na kawo ƙarshen cin zarafi da suke zargi gwamnatin jihar tana musu ta bangaren kasuwanci kamar da Malam Aminu wani dan asalin yankin arewacin Najeriya ya shaida mani. Yanzu irin matsalolin mu duk ba su yi irin kabilancin da ake dan nuna a kai ba. Ka fahimta? To ne muke so su ma musu dan duba daga ciki su taimaka mana su samu hannu daga ciki kuma irin yadda sun ka kula yanzu sun ka hito da wannan tsarin su hito muna da abu mai mahimmanci daga ciki to ko gwamna ya tabo wannan batu na cin zarafin yan arewacin najeriya tsakanin sa da gwamna ambode na jihar lagos ga dai gwamna atiku gudu. ai cuɗanya irin wannan an ka hada ta yadda da juna zai karu kuma mun yi bayanai wurin mu tabbatar da yau cewa ɗaya ma sarakunan mu duka manya na jihar kebbi guda hudu da sarkin argwandu da na argungu da na yawuri da na zuru da kuma manya-manyan sarakuna duka na lagos sun zo su wakilci sa hannu ga wannan abun 'yan kasuwanmu sun zo 'yan majalisa sun zo mazauna Legas sun zo shi kai ne shi ne hanya ta ƙara samun zaman lafiya na jama'a ya kasance waɗanda ke zuwa nan suna kasuwanci da waɗanda za su tashi daga nan su je wajajen mu kasuwanci kuma za su samu wurin zuwa in akwai lalura don cuɗanya ba a rasa kace na ce amma dai an akwai wurin zuwa kuma wannan yarjejeniya da muka kulla za mu samu za mu sawo sauran jihohi su biyo mu yanzu dai abin jira a gani shine ingancin da wannan yarjejeniya zai haifar ganin arewaci musamman ma dai jihar kebbi da kuma jihar lagos babin yanci firar murya amurka daga lagos kalamin noma. sani madalla a gaida baban gida jibril to watanni biyu bayan harin da aka kai ƙauyen ku na ƙaramar hukumar gera da ke jihar adamawa wanda ya haddasa asarar rayuka sama da tamanin al'ummar yankin ta nuna takaicinta ga gwamnatin jiha na rashin kai musu ɗauki ko ziyarar jajantawa ko da yake hukumomin jihar sun musanta zargin kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar amurka sanusi adamu ya aiko mana Na ziyarci yankin inda na tarar da wasu daga cikin mazauna koɗin suna sake gina rayuwarsu daga ragowar burabazan gine-ginen su. Da farko ga Mr. Anthony Chema, tsohon jami'in ɗan sanda mazaunin yankin. A gwamnatin jiha ba abin da muka samu daga gare su. Ko a matsayin kansila na local government nan ya zo a ce sun zo sai mana jaje ba wanda ya zo ko kansila. Amma daga federal mun samu taimakon shi secretary na gwamnati na federation. Kauyen Koda a akasarin su manoma da matsinta ne har yanzu na zama cikin cikin gaba na rashin isasshen kariya na tsaro daga maharansu dalili ma da yasa suka kasa komawa bakin sana'o'insu kamar yadda Friday Teman ya shaida shine makiyanmu da suka zo suka kone garin suka kakkashe mutane sun sake kamin kansu a wani wuri daban suna haurowa a hayin kogi inda yaran mu suke su suke neman abinci na tambayi kwamishinan yada labarai na jihar Adama Alhaji Ahmad Sajo gaskiya ne korafin da al'umman ko ke yi a'a ba gaskiya bane gwamnatin jihar Adamawa ta je ta hanyoyi da yawa mataimakin gwamnan jihar adamawa ya je ya kai musu dauki ya yi musu jaje wasu jami'an gwamnati wadda hadda ne a mu ma mun je amma mun same su a inda suke zaman su a koron da kuma a demsa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar adama dsp otman abubakar ya ce ba a sanar da su barazanar kisa wani sabon hari a yankin nako ba yayin da makarantu suka bude makonni biyu da suka gabata har yanzu wasu iyaye na sanyi a kafa wajen tura 'ya'yan nasu makaranta makaranta yanzu shugaban makarantar firamare na ko Mista john kakukwama eh, akwai jita-jita haka yara da dama ba su dawo ba wasu ma inda suka tafi gudun hijira har yanzu ba su dawo ba na iske wasu ɗaliban makarantar sakandare na je kaka dawo na ko ga abin da suke cewa bayan komawar su ɗakunan karatun su ni ce mai suna amnaji anderson domin ɗaya gashi yanzu ma babu principal a makaranta ni ce mai suna katefe lecha gidanmu ya yi kaca ba uniform ba ba takardu ba ba ba abinci ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya madalla gaida sanusi to a can jihar kano kuwa a yau ne aka buɗe taron makon hausa wanda kungiyar waiwaye adan tafiya ta shirya wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya halarci zauren taron wanda za a kwashe mako guda ana yi ga kuma rahoton da ya aiko mana daga birnin dabo Wannan dai shine karan farko da wata kungiya ke gudanar da irin wannan taro da masana ke gabatar da makala kan rawar da harshen Hausa ke takawa a duniya baki ɗaya ta fuskar tattalin arziki, siyasa da zamantakewa da ilimi da sauran fannoni na rayuwar bil'adama. Farfesa Sila Bello na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria na daga cikin shehunan malaman da suka gabatar da makala a wurin taron. wadda ke gudana a zauren taro na gidan mambayi a nan kano to ba wai ba nan najeriya ba ba afirka ba har duniya ta a siyasar ta ba haushe na da rawar da zai taka an ka koma tarihin sakadu irin tsarin kasuwanci da ya gina daga abin da ya kama daga nan kashi ta hama da sahara ka tsallaka kasashen laraba wannan tripoli tunisia da egypt ka gangara har cikin turai duk kusan cinikayyar da aka dinga yi ake ce ta sahara kusan a kan sana'o'in Kano ta dogara. Malam Ibrahim Muhammad Mandauri shine shugaban wannan kungiya ta waiwaye adon tafiya wacce ta ɗauki gabarin shirya wannan taro. Manufar taron nan shine cewa farfado da harshe da al'adun al'umma Hausawa wanda yake nema ya saraya sakamakon kalubale da yake samu da ciki da wajen ƙasar nan. Kalubale ta hanyoyin kafofin sadarwa na zamani, kalubale na sakacin shugabanni, da iyaye amma ba za ka zargi mutum ba sai ka koya masa yaya muhimmancin abu yake to wannan yasa muka ga bari mu fara koyar da wannan abin ga matasa da sauran al'umma da san cewa bahaushe yana da tarihi yana da mutunci yana da tsari yana da al'adu yana da tsari na shugabanci da sauransu farfesa abdulkadir dan gambo na jami'ar bayar kano ya ce irin wannan tsari zai tallafawa fafutukar da masana a jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi ke yi wajen kare harshen hausa daga durkushewa wannan ina ganin a ta goma shine babba mai muhimmanci ga irin ci gaban da ake sa rai hausa za ta samu domin kuwa su irin wayannan kungiyoyi su suna da damar su tuntuɓi mutane da yawa mahalarta taron sun bayyana gamsuwa game da karuwar da suka samu a yayin gudanar da taron yusuf usman umar wato na fa'idantu da dan adam inda yana so ya ci gaba to dole sai ya riƙe harshensa kuma ya kare shi sannan zai zama mutum nagari sunana zainab adam gaskiya na amfana da abubuwa da dama da nan zo tare nan kasancewar hausa ita ce yarenmu da muka taso a ciki muke magana da ita amma yawancin mutane ba a san muhimmancin ta ba sai da aka zo gurin nan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda za a samar da haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka kammala a zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tumar da bari mu fara da birnin Yamai, wane ne a kan layi a Yamai? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. sunana Alhaji Salisu Amadu. Yawa to Alhaji Salisu muna jin ka. Ra'ayi eh, ra'ayina kan wannan zaɓe tabbas zaɓe an riga an yi shi an gama lahiya. Hmm. Amma abubuwan da suka wakana akwai kurakurai da yawa. Akwai abubuwa da yawa wanda ya zama to sun riga sun wakana duka al'umma suna tamanin kai za a zo a nema a san a gyara wannan abubuwan da suka wakana don saboda ta san duka eh yanzu shugaban kasa bisa kan kiran da yawa to alhaji salisu kai a tafi alhaji salisu yawa eh kamar yadda ka fara bayani kamar wacce hanya ya kamata a dauka ta yadda za a ga cewa an samu haɗin kan kasa eh yawa magana inda take ka san musulunci ya ta mu ko ka haɗa kai gaba ɗaya in zuciya ba su haɗu ba to a ba a zuwa ko ina akwai abubuwa da za a yi wanda suka ta yan kasa duka wanda suka hau sauka wanda hankalin kowa ya kalli kila guda kenan an riga an yi shi na bisa kan wannan abubuwan to in sha Allahu sai ka ga an tahi da so da yarda babu cewar wannan kana tahiya wannan yana wa sabulu ko kuma yana zuwa bisa kan hanya da ba ta shi bai na abubuwan da ba haka nan ba nan namu abin da muke so magana guda ce To a madalla mun gode Alhaji Salisu bari mu je birnin da magaram wani ne akan layi a da magaram? Asar da mamman Sani Malam Rufai. Yawwa Malam Muhammad Sani muna tare da kai. To da farko ka san shi yana da daɗi mutane su raka cewa zaman lahiya a takarra. Hmm. Zaman lahiya ba a zance bai ki zaman lahiya gina shi ake ta hanyar wasu halayya. Mun ga abubuwan da magari a zaɓen da yau kana cikin nan da magaran Eh, ko kuma cikin nijar ma gaba daya inda abubuwan da ba taɓa gani eh, da wuya a ce haka kurin da zan ce a ce mutane su su zama lafiya musamman an kaga adawa da suke tare tsakanin su bangarorin guda biyu da wuya haka zo ka kira su ka ce a zuwa zama lafiya an kashi kowanne jawabin shi dan kaji su yan adawa sun ce daga biyu da watan abril su tare da hukuma ba ta hukuma ta ce babu zancen adawa baya yanan nan mu shekarar dubu muna cewa a zuwa zama lafiya zance ne muke matakar ba a zo ba aka hudu gaskiya ne yau kana shekarar koro mana waje ba gaskiya za mu yi kana babu zantan a zo a gama lafiya na farko dai Malam Muhammad Sani kenan daga Damagaran bari mu garzaya mu je birnin Maradi wane ne akan layi Yawa Alhaji Ashiru Wambai Maradi Alhaji Ashiru muna tare da kai Yawa mu sai dai mu mun gode ma Allah akan zaɓe wannan da aka zagaye na biyu mm. tunda 'yan ƙasa sun hito kamar yadda ba a tsammani kuma an yi zaɓe lahiya an ƙare lahiya kenan jikin jin kurakurai da ke da kwai harka ta siyasa tun da Allah ya sa shi shugaban ƙasa alhaji muhammadu isu 'yan ƙasa sun hito sun maimaita zaben da suka yi mushi shekara 2011 eh to amma alhaji ashiru kamar eh hakuri su zo a aiki eh abin da zan tambaye ka kenan dama maslaha game da batun cece kuce da ake ta na yadda za a yi a samu haɗa kan ƙasa to sai ta guce da ake yi wannan abu ne wanda aka saba ya zama kamar al'ada gare mu nan ƙasa hausa tunda in ka ɗauka zaben nan da aka yi shi Muhammadu Isu ko can baya da Allah ba shi iko ya ce a zo a yi gwamnatin haɗin kai. Kinan wasu mutane. To a mun gode Alhaji Ashir daga maraɗi bari mu leƙa Najeriya mu ga wane ne to bari mu koma mai mu ga wane ne akan layi wane ne akan layi a mai Alo Muhammad Alhaji almasur ne. To Alhaji almasur muna jin ka. Yawa lalle zancen zabe nan ya Nijar an yi shi cikin kwanci hankali. Saboda yau 'yan bangare gwamnati kuma don adawa duk ba su yi abin da suka manta shi hankali cikin kasar gaba. Shi yasa ni na yi nufa yabo saboda ba su kawo wani rikici ba cikin na tashi hankali. Kuma zancen yau an yi zaben kuma abin da muka so mu talakawan Nijar kwanci hankali. kuma ai adawa da 'yan gwamnati sani kamar kasa ba ta su su ba ne saboda mun lura cikin kasar da ta mutane nijar 'yan siyasa suna son rai wasu abubuwa na son rai ne mu an hula abin da muka a bi doka doka yau duk harkar zaben da alhaji almansur kenan a yamai bari mu je da magaran mu ji wane ne akan layi To, salamu alaikum, kuna tare da Hassan. To, Malam ma'az muna jin ka. To, da harin dai muna godiya da kuka ba mu wannan dama kuma mu ɗan tofa albarkacin bakinmu bisa hmm. kan hayoyi wanda za a bi duka a zamnan lahiya. Hmm. Don ku na harin sai ce kamar su 'yan adawa ko kuma bangaren gwamnati duka zaɓe an yi shi ban ce ba wannan yana laifi ko wannan bai da laifi mai na san su mu ne kuma an sani wani biyan da ake kashe wuta a gida wani bi baka cewa wannan na gaskiya kawai sai ka sai wannan abu a bar shi yau kenan abin da nake ni nan ya zamanto su su je su sulhu tsakankanin kuma a kiyaye furta wasu maganganu wanda za su jawo sada eh, hankali kamar misali yanzu to a ma'azu kenan daga da magaran bari mu sake komawa maraɗi mu ji wane ne akan layi eh, daga sula bakwai maraɗi mai shayi mm, bakin jihadi muna jin ka malam sule Yawwa, ni gaskiya fi lillahi bakin da inda muka gode ma Allah da aka yi zaɓen lami lafiya amma akwai kurakurai daga ciki saboda mun so kayan ayi wannan abu da ya kasance su yan ada'a sun nuna akwai matsala ta a tsaya a gyara matsalai to mun gode malam sule mai shayi bari mu dan ba ma yan najeriya dama su masu tufa albarkacin bakin su game da wannan batu da muke tattaunawa a kiran mu mun samu daga jihar neja ne wani ne kan layi wa alaikum salam yawa abdullahi muna jinka. ka yawa barka dai shawar da nake so ba mutanen Niger Na'am. Ita ce guda daya ya kasance shi wanda Allah ya ba mulki ko da rabon mukamai zai yi sai ya ko 'yan adawa su ma ya ba su ko da kaɗan ne ina ga wannan zai taimaka musu wajen haɗin kai kuma ya rage rigima su kuma 'yan adawa sai kau da bambance-bambance tsakanin su a haɗa kai domin a kawo wa ƙasa ci gaba domin ƙasar ta ci gaba da to mun gode malam abdullahi daga najeriya bari mu sake komawa birnin yamai mu ji wane ne akan layi kuma a gaba eh, sana Malam Habila Rabiu. Mm, Malam Habila muna tare da kai. Eh, shugaban kungiyar eh, muryar matasa ta ƙasar Nijar. Na'am. Eh to alhamdulillah lalle an riga an yi zaɓe kuma eh, muna iya mu ce mun gode ma Allah subhanahu wataala da yasa Nijar ta gwada misali a cikin sauran kasashen duniya ko kuma sauran kasashen Afirka inda aka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da kowane dan adam daga cikin 'yan Nijar ba ya yi ne. balantana rasa rayuwa saboda haka wannan babban madubi ne da zamu iya cewa kasashe suna iya dibawa a huskar nijar yanzu abin da ya saura wanda yake na cece ne na 'yan siyasa mu a ganin mu a matsayin mu na kungiyoyi waɗanda suke na fararen hula masu kare demokradiyya da haƙƙin adam abu ne da ya kamata a ce 'yan siyasa sun jinginar da lamarin siyasa su sun mai da hankali game da bukatun da ƙasa take jira a kansu a matsayin su waɗanda suka sanya rigar siyasa na bautawa ƙasa saboda idan ƙasa mun gode malam habila kenan daga birnin yamai da kuma haka ne muka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira da waɗanda ma suka nemi mu ba same mu ba yanzu kuma sai shirin mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka an ware ranar 24 ga watan mayu a kasashen duniya a matsayin ranar da ake kara jawo hankali kan tarin fuka da kuma karrama dr robert koch wanda ya gano kwayar cutar da ke haddasa tarin fuka tun shekarar 1882 an keɓe wannan rana ce ta yadda za a ƙara faɗakarwa akan annobar tarin fuka da ta addabi duniya baki ɗaya cutar tarin fuka wadda ake kira tb a takaice ita ce ta biyu a cututtukan da suka fi yawan haddasa mutuwa a faɗin duniya wanda yanzu haka kusan mutane miliyan tara ne ke ɗauke da wannan cuta tana kuma hallaka mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a faɗin duniya. Kafin a ƙirƙiro maganin da ke kashe ƙwayoyin cutar cikin shekara ta alif ɗari tara da arba'in, tarin fuka na ɗaya daga cikin cututtuka da aka fi tsoro a duniya, amma a yau yawancin mace-macen da ake samu daga tarin fuka na faruwa ne a ƙasashe masu tasowa, inda cutar ke da nasaba da talauci da rashin muhalli mai kyau da kuma rashin abinci mai gina jiki. Maudu'in wannan rana ta wannan shekara ta 2016 shine haɗa kai domin kawo ƙarshen cutar TB da zummar ƙarfafa burin Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin bayan cutar nan da zuwa shekarar 2030. Manufar ita ce inganta haɗin gwiwa da rarraba bayanai a tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma ƙungiyoyi da dama da ɗaiɗaikun jama'a a fannoni daban-daban domin su yi aiki da ƙwarewarsu wajen kawas da matsalolin da ka iya zama dungu ko shingaye da za a shawo kansu muddin ana buƙatar nasara. wannan na nufin cewa a ƙoƙarin kawar da cutar tb wajibi ne a yi bakin ƙoƙari domin kawar da talauci wanda ke taimakawa wajen ci gaba da yaɗuwar cutar kuma tilas ne a nemo ingantacciyar hanyar wajen cutar da jiya da kuma warkar da waɗanda suka kamu da cutar dole ne a nemo hanyar kawo ƙarshen tsangwamar da ake ma masu fama da wannan cuta da kuma wajen da ake gwadawa masu fama da wannan larura kuma dole ne a nemo sabbin hanyoyin daƙila cutar da matsalolin da ke tattare da ita. Amurka ta jajirce wajen yaƙi da cutar tarin fuka ta wajen mayar da hankali akan ƙasashen da cutar tafi ƙarfi. Amurka na goyon bayan shirye-shiryen da ke ceton rayuka da kuma tabbatar da an raba duniya da cutar baki ɗaya. A faɗin sassan gwamnatin tarayya ta Amurka, mun himmatu da mai da yaƙi da wannan cuta a zaman jigo Amurka na ci gaba da haɗa hannu da Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO a takaice a ƙawancenta na daƙin da cutar tarin fuka tare da aiki da kamfanonin har haɗa magunguna na duniya domin samar da muhimmin taimako wajen ayyukan shawo kan yaɗuwar cutar a faɗin duniya. Da cima burinta ta wajen samun nasarorin shirye-shiryen inganta muradin rayuwa masu ɗorewa. Ta wajen haɗa hannu a faɗin duniya baki ɗaya na kawo ƙarshen yaɗuwar ƙwayoyin cutar tarin fuka. za a kubutar da wannan sabon karni da wannan tsohuwar cuta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Hukumomi a ƙasar Belgium na ci gaba da ƙoƙarin farauto ɗaya daga cikin mutanen da ake jin cewa su ne suka aikata hare-haren bamaman jiya talata a filin jirgin sama da tashan jiragen ƙarƙashin ƙasa wanda suka kashe mutane 31 ƙalla. tare da ta wasu 271 a brussels babban birnin kasar belgium din a yau laraba babban lauyan gwamnatin kasar mai shigar da kara frederick van leeuw ya ba tabbacin cewa wasu 'yan uwan juna wa da kani khalid da ibrahim albakrawi su ne 'yan kunar bakin waken da suka mutu a cikin har-haren bama mai din shugaba barack obama ya ce yaƙi da ta'addanci musamman ma a ganin bayan kungiyar is shine babban abin da ke gabansa a halin yanzu shugaba obama ya faɗi haka ne a birnin buneze a wajen taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba morio masi na ƙasar argentina da yake amsa wata tambayar da aka yi masa akan hare-haren ta'addanci da kai a brussels zai talata shugaba obama ya ce kungiyar is wata masifa ce ga duniya wadda ke gurɓata tunanin matasa a dukkan faɗin duniya 'Yan sanda a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, sun ce yau Laraba wasu mutane hudu sun kona wata motar kamfanin Uber mai aikin jigilar mutane kamar tasi. Sun yi hakan ne a ranar da kamfanin Uber ya kaddamar da ayyukansa a birnin Mombasa, babban birnin kasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatar da shirin sai injiniyan mu Mr. Dan. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.